أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na laraba 22 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ko da daya 31 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya talatin da ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta talatin da biyu fadin Allah maɗaukacin sarki min ajali zalik kuma wannan shine darasinmu na biyar a cikin sura ɗin bismillah من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم madaukakin sarki yace min ajali zalika a sanadiyar haka ne katabna ala bani isra'il muka wajabta wa banu isra'ila annahu man qatala nafsan cewa dukkan wanda ya kashe wata rai bi ghairi nafsin ba tare da wata ran ba ma'ana ba tare da sababin kisasi ba aw fasadin fil ardi ko ya aikata barna a ban kasa faka annama qatala an-nas jami'a laifinsa kamar ya kashe mutane ne baki ɗayansu su ومن أحياها haka wanda ya rayar da rai kwaya ɗaya, faka annama ahayan nasu jami'a a wajen Allah ladansa kamar ya yi rayar da rawukan mutane ne baki daya abinda ake nufi da rayarwa kamar ya zama sababi na rayuwarsu domin asalin rayarwa haƙi ne na Allah aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat haqiqa manzanninmu sun zo musu da bayanai dalla dalla thumma inna katiran minhum sannan bayan haka da yawa daga cikin su ba'da zalika bayan aukuwar haka fil ardi aban ƙasa da musrifun lalle sun kasance mabarnata to wannan aya tuko ne na ayar da ta gabata ko ayoyin da suka gabata na kissar ƴaƴan annabi adam guda biyu wanda ta fara da faɗin Allah wa na alaihim naba abnai adam bil haqqi har zuwa ƙarshe to sai Allah ya ce min ajali zalika sanadiyar wannan abu da ya faru tsakanin ƴaƴan annabi adam guda biyu ɗayan su ya kashe ɗayan hakan shi ya haifar ya zama sila ya zama sababi da sanadin da Allah madaukakin sarki ya wajabta kisasi ga rayuwar ɗan adam duk wanda ya kashe a kashe shi amma da asali babu wannan hukuncin domin a asali ba a taɓa yin kisan kai ba kafin wannan lokaci a asali babu wata rai da ta taba salwanta sanadiyar wani dan adam daga cikin mutane to amma bayan haka ya faru ne sai Allah madaukakin sarki ya sa doka ya sa hukunci wannan ya nuna cewa ba a sa doka ba a sa hukunci sai laifi ya faru tsakanin laifi da doka wanne yake riga laifi shi yake riga faruwa sannan sai doka ta biyo baya domin Allah da farko bai sanya dokar kisasi ba bai faɗi laifin kisan kai ba sai bayan da aka yi lokacin da Allah ya saukar da annabi Adamu babu batun kisan kai babu batun kisasi babu batun idan mutum ya kashe a kashe shi amma da tafiya ta tafiya ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Adamu ya kashe ɗan uwansa to sanadiyar haka sai Allah ya sa horo ya sanya kisasi ya saukar da hukunci da doka da haka malamai suka ce laifi shi yake riga doka sai an yi laifi sannan doka take biyo baya to sannan an wajabta wa banu isra'ila yin haka domin su ne al'ummar da suka fara yin aiki da hukunci na Allah subhanahu wata'ala na kisasi malamai suka ce kafin su ba a haka kafin su ba haka al'amarin yake ba amma daga kansu ne sai aka fara haka saboda mai saboda su su suka fi yawan kisan kai cikin bayan Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka rayu bayan shuɗewar annabi Adam an yi halittu da yawa an yi mutane da yawa amma ba a samu laifin kisan kai ba cikin su kamar yadda aka samu cikin bani Isra'il tun daga dan annabi Adamu da ya kashe dan uwansa ba a sake jin labarin kisan kai ba kuma har sai da Yahudawa suka bayyana a duniya sanadin haka ne sai Allah ya ce katabna ala bani Isra'il sai muka wajabta wa bani Isra'il cewa ga yadda za a ke yi annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a to sannan malamai suka ce kalmar katabna yana nuna an rubuta domin asali daga fi'ilin kasaba yaktubu ne wanda wannan yana nuna littafin taura, rubutaccen littafi ne rubuta shi aka yi waye rubuta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin darajojin da Allah ya wa annabi Musa shi ya rubuta masa littafin attaura da hannunsa ya bashi shine Allah yace wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كما يد أنما يتي كتبنا على بني إسرائيل yana nufin fit taurati ya rubuta wa banu isra'ila cikin littafin at-taura annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin duk wanda ya kashe rai ba tare da ta kashe rai ba kawai ya faɗa ta da kisa ba da niyyar kisasi ba to ya aikata babban laifi dan haka hukuncin attaura shine duk mutumin da ya kashe rai ana iya kashe shi ta hanyar kisasi kaga ta wannan fuskar shari'a su da ta mu daya ce domin mu ma an wajabta mana yin kisasi duk wanda ya kashe a kashe shi sai dai fa wa zai kashe shi ba kai da ya kashe wa dan uwa kai zaka kashe shi ba kai kan zaka kai shi kara ne wajen hukuma hukuma ita kuma za ta kama shi ta tabbatar masa da laifinsa da shaidu da komai sannan kuma ta ba da umarnin azartar masa da haddi amma ba ɗaiɗaikun mutane suke tsayar da haddi ba in ɗaiɗaikun mutane ne za su yi haddi to abu zai zama fitina a ban kasa zai zama fauda zai zama rashin zaman lafiya wancan ya bige wancan waɗancan su taru su bige wancan shikenan sai kashe-kashe da kuma rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yayi yawa amma yadda ake shi ne ko da mutum ya aikata laifin da ya cancanta a kisa a kashe shi to kai naka shi ne ka kai shi kara kotu amma hukuma ita ce za ta bibiyi laifin ka tabbatar masa da laifin sannan kuma ta tsayar masa da haddin kisa ɗin a kansa babu inda aka bawa wani ɗaiɗaikun mutane cikin musulmi damar ya kashe mutum a lokacin da ya ga dama ko da laifin da ya aikata ɗin kuma na kisa ne kuma ko da laifin da yake kansa ɗin na ya cancanta a kashe shi ne amma wanda ke da ikon kisa kaɗai shine hukuma da haka Allah madaukakin sarki ya daidaita shari'a mu ta wannan fuska da mu da Yahudawa a taura ta ce wanda ya kashe a kashe shi Qur'ani ma ya ce wanda ya kashe a kashe shi dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa a wata hayar cikin suratul isra wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura abin nufi qur'ani ya ce in mutum ya kashe dai a kashe shi ta hanyar kisasi wa zai kashe shi hukuma a taura ma kuma ta faɗi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat jinin mutum musulmi baya halatta sai dai fa ta ɗayan abubuwa guda uku in ya aikata ɗayan waɗannan abubuwa guda uku to yakan halatta a zubar da jininsa hukuma takan zubar da jininsa don ta tabbatar masa da laifin da ya aikata abu na farko shine annafsu bin nafs mutumin da ya kashe rai shi ma ana iya kashe shi a matsayin kisasi wannan kan hukunci ne na al taura kuma hukunci ne na al-qur'ani to amma matukar mutum ba kisan kai yayi ba kai ka fada shi da kisa ko da a ce kisan kan yayi kai a matsayin ka nawa ka fada shi da kisa kai ba hukuma ba to ka saba wa Allah laifinka a wajen Allah fa ka annama qatalan nasu jami'a kamar duk duniya ka kashe domin wanda ya kashe rai kwaya daya to ya bude kofar kisa daga bayansa kuma za a yi ta kashe rawuka wanda ya kashe rai kwaya ɗaya in ya samu duka ma zai iya kashewa domin kimar rai duka da kimar rai ɗaya duk ɗaya ce a wajen Allah shi yasa inda duk mutanen duniya za su taru su kashe mutum ɗaya hukuncin musulunci duk a kashe su domin rai daidai yake da rai to da haka Allah madaukakin sarki ce man qatala nafsan duk wanda ya kashe rai bi ghairi nafsin ba dan ta kashe wani rai ba ta hanyar kisasi ko da ko hukuma ce fa ka'annama qatala an-nasu jami'a alhakinta a wajen Allah kamar mutum kamar ta kashe duniya ne baki daya to sannan sai malamai suka ce wannan yana da hararo mana hasarar dan annabi Adamu da aya ta ce fa asbaha min al na. a ƙarshe sai ya kasance cikin hasararru da tafaku domin me ya kashe rai kwaya ɗaya alhakin kuma wanda ya kashe rai kwaya ɗaya a wajen Allah kamar ya kashe duk mutanen duniya ne kaga hasarar sa ba karama bace kuma shi yasa annabi ya ce tun daga wannan rana har duniya ta nade har a tashi alkiyama duk lokacin da aka yi kisan kai sai an dora masa alhaki sai ya ɗauki zunubi kaga wannan yana daga cikin hasarar da tabewa to sannan kisan kai ba dole bane sai na ɗauki makami na sari mutum ko na soke shi ko na harbe shi da bindiga ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce ko da rabin kalma ka taimaka wajen kisan kai a wajen Allah da kai da wanda ya kisan duk ɗaya kuke da za ka ga wani ya biyo wani da wuka a guje suka ce da wannan ya zo wanda ake bin su sai ɓuya shi mai wukar da ya zo ya neme shi ya rasa sai ka nuna inda yake to da kai da wanda ya soka wuka a wajen Allah duk ɗaya ne kuma in za a yi kisasi a gwamnatin musulunci in aka kamo shi wannan wanda ya suka wuka sai ce aini ya gudu ma na neme shi na rasa ban gan shi ba wane ne ya nuna min shi to har da wannan za a kashe ko kuma da za ka gan shi zai suka masa wuka sai ka ce uk ga uk rabin uku tulhu ne rabin kalma kenan ka faɗa ko to a wajen a shari'ar musulunci da kai da wanda ya suka wuka duk ɗaya kuke kashe ku za a yi baki ɗaya wannan shine ra'ayin jumhurin malamai duk wanda ya kashe mutum a kashe shi duk wanda ya taimaka wajen kisa ko da bai kisa ba da shi za a haɗa in an tashi kisa su duk a kashe domin akwai wasu daga cikin malamai da suke cewa bai kamata ba a ce mutum goma su kashe mutum ɗaya kuma su a kashe sadaka ya za a kashe rai goma don rai ɗaya wannan ra'ayi ne na akalliya ra'ayi ne shazin ra'ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi yace da mutanen sama da ƙasa za su haɗu su kashe mutum ɗaya duk Allah zai sa su a ba zai raga ko ɗaya ba shi yasa Umar dan Khattab lokacin da yake halifa waɗansu mutane suka haɗu su bakwai suka kashe mutum ɗaya sai sai na umar yake duk a kawo su duk da aka kawo su aka tabbatar musu da laifi biya sa aka kashe su kuma ya hudu ba ce lauta mala alaihi ahlu sana'a laqataltuhum bihi jami'an wallahi da mutanen birnin sana'a ta kasar yaman wanda a wannan lokacin ya fi kowane birni cika da tumbatsa da mutane yace in dukkan su suka taru suka kashe shi gaba ɗaya zan kashe su haka imamu darqutni ya fitar cikin littafin sa na sunan kamar yadda imamu kurtubi ya kawo cikin littafin sa na tafsiri yace lokacin halifancin sayyidina ali dan abi talib a lokacin da aka samu wasu yan tawaye da ake ce da su haruriya ko kawari waɗanda suka yi tawaye suka ja daja da gwamnatin sayyidina ali sai sayyidina ali ya tura musu abdullahi dan abbas da wasu daga cikin sahabbai yace ku je ku tattauna da su ku fahimtar da su in sun fahimta sun dawo shi kenan in ba su fahimta ba sun dawo kuma za mu ci gaba da tattaunawa da su zuwa lokacin da muka ga mun isar musu da hanzari ana cikin wannan tattaunawa da su sai suka faɗaɗo cikin garin madina ko cikin garin kufa sai suka samu ɗaya daga cikin musulmi sai suka yi masa yankan rago shine abdullahi dan khabbab sai labari ya ishe wa sayyidina ali mutanen can fa da suka yi tawaye suka ja daga da kai kace a tattauna da su kar a buɗe musu wuta Ga shi kuma ta'addancin da suke sun sadado sun kama wani sun masa yankan rago na da yace tabbas sun yi haka aka ce sun yi haka yace to aje a ce da su su fito mana da waɗanda suke wannan aika aika a cikin su da aka je aka tambaye su sai suka yi tsageranci suka ce ai dukkan mu muka yi sai ce da sojoji ku sakan musu wuta gaba ɗaya sai da aka kashe su yace to haka zamu duk wanda ya kashe mutum ɗaya gaba ɗaya ake kashewa ba a ragewa yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da yazo bayani akan wannan aya yace inda a ce za a dauki fatawar waɗanda suka ce idan mutane da yawa suka kashe mutum ɗaya a kyale su ai saboda ba za a kashe rawuka da yawa ba dan rai ɗaya yace to shikenan yanzu duk wanda yake so ya kisan kai sai ya raba goran gayya ba zai yi shi kadai ba sai gayyato idan aka zo kai kisa shikenan sai a ce to ai da yawa ne a kyale su amma wannan ba da musulunci bace ba duk wanda ya kisa a kashe shi in su biyu suka yi kisa a kashe su in su goma ne a kashe su in su miliyan ne suka kashe mutum ɗaya a kashe su wannan shine shari'ar Allah wannan shine ka'idar musulunci ka'idar man katala nafsan bi ghairi nafsin wanda ya kashe rai ba da rai ba to fa ka'annama katala nasu jami'a kamar ya kashe rawuka ne baki daya dan haka idan an tashi za a yi kisasi wanda suka kashe rai da yawa to su ma hukuncin su shine a kashe su baki ɗayan su waman ahyaha duk kuma wanda ya rayar da rai malamai suka ce rayar da ita nan shine ya kyale ta bai kashe ta ba ko da bai mata komai ba ka kubutar da ran wani baka kashe shi ba ka kame hannunka ga buran zubar da jinin mutane to yanzu ladanka a wajen Allah kamar ka rayar da duk mutane ne abin nufi ka yi daga daga jininsu babu kai babu su waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi wa man ahayaha wanda ya taimaki wani mai rai kwaya ɗaya ya zama sababin rayuwarsa da jin daɗinsa to a wajen Allah kamar ya raye mutanen duniya ne abin nufi ya zama sababin rayuwarsu da jin daɗinsu irin yadda wanda ya kashe rai kwaya ɗaya ya zama sababin mutuwarta alhakinsa kamar ya kashe rawuka duka to haka nan kuma bil muqabil wanda ya rayar da rai ana nufin wanda ya zama sanadiyar rayuwarta kila ka sama wa wani aiki kila ka ɗauki wani maraya kwaya ɗaya ka tarbiyance shi ka sa shi a makaranta har ya girma ya zama mutum a wajen Allah kamar ka tarbiyance marayun duniya ne baki ɗaya domin duk wanda ya yi ɗaya zai iya biyu zai iya uku zai iya hudu kuma dan a nuna maka falalar yin ɗayan dan karka ji cewa sai na iya ɗaukar goma wani da goma ya ɗauka ni ma sai karfi na ya kai na ɗaukar goma sannan zan yi a'a in ma ɗaya ka ɗauka Allah madaukakin sarki cikin falalarsa zai baka ladan kayi wa dukkan duniya baki ɗaya haka to da haka wannan haka yake rubuce cikin littafin at-taura shine wa katabna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a to shin yahudawa suna aiki da wannan hukunci wanda akwai shi a cikin at-taura in an kashe a kashe kuma alhakin wanda ya kashe ɗaya kamar ya kashe duk duniya ne kamar yadda kuma ladan wanda ya raini ɗaya kamar ya raye duk duniya ne shin sun yarda da wannan suna aiki da shi ubangiji ya ce a, ba ka yi tare da cewa bayan an gashi a cikin attaura kuma manzanni sun zo sun musu bayanai dalla dalla yadda za su fahimta walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati haqiqa manzanninmu sun zo musu da bayanai dalla dalla game da wannan hukunci amma summa inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi fil ardi la bayan haka da yawa daga cikin su mabarnata ne a ban kasa yau su suka fi kowa zubar da jinin bil adama su suka fi kowa kashe dan adam su suka fi kowa cin mutuncin dan adam tare da cewa littafin su bai ce haka ba annabawan su ba su gaya musu haka ba kaga wannan a lokaci guda daɗa tuhuma ce da su yahudawa kan cewa ba sa aiki da abin da Allah ya ce Littattafansu sun gaya musu ba su ji ba annabawan su sun isar musu amma ba su yi aiki ba da haka Allah madaukakin sarki yake zargin su da wannan kuma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun na يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم Imam al ya rawaito daga Abi Salih Samman daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira yake cewa da kaltu ala Uthman yawmad dari na shiga gidan Sayyidina Usman a ranar da ƴan tawaye suka zo suka kewaye gidansa suna nufin su afka masa don su kashe shi dan haka Sayyidina Abu Huraira yake cewa sai na shiga gidan Usman dan in kai masa ɗauki in taimaka masa da lokacin da na shiga fakultu sai na ce da shi jigitu li'ansuruka na zo ne don in taimake ka wa qad darbu ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai mun fa shirya wa fada yanzu Umarnin ka kawai muke jira sayyidina abu huraira yake ga wa sayyidina usman kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai sun kai masa irin wannan daukin sayyidina ali bin abi talib ya tara duk matasan sahabbai yace ku je ku kewaye gidan usman kada ku yadda wani abu ya taɓa shi da ɗansa Hassan a ciki da Husaini a ciki da Abdullahi dan Umar a ciki da da da Abdullahi dan Zubairu a ciki to amma daga ƙarshe sayyidina Usman ya fito ya ce da su bayan Allah ku kama gaban ku ni kariyar Allah ta ishe ni bana bukatar kowa ya tsaya ya gadi na yace domin abin da nake tsoro kada ya zama a sanadiyya ta a zubar da jinin musulmi idan na je me zan cewa Allah yace kuma ni manzo Allah ya riga ya gaya min daman zan yi mulki kuma za a samu fitina kuma ya gaya mun zan yi mutuwar shahada dan haka in jure in daure to kuna tsammanin gadin ku nan zai sa alƙawarin manzo Allah ya tashi wata rana manzo Allah ya hau dutsen Uhud da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman sai dutsen Uhud yake rawa sai manzo Allah ce da shi ufbut ya Uhud kai Uhud dai na rawa fa inna ma alayka nabi ka sani annabi ne akan ka wa siddiq da siddiqi wa shahidani da shahidai guda biyu sai dutsen uhud ya daina rawa dama rawan murna ce ba rawar tawaye ba ce ba murna yake annabi ya haushi sai annabi ya ce kwantar da hankalinka annabi ne a kanka sai siddiqi sai kuma shahidai guda biyu waye siddiqi na abubakar waye shahidai guda biyu umar abin nufi dukkanin su za a kashe su mutuwar shahada za su da haka umar yana sallah aka soke shi da wuka ya mutu usman kuma yana gidansa yana karatun alqur'ani suratul baqara daidai fa sayakfikahumullah aka diran masa aka soke shi da wuka jini ya tarzu har akan alqur'ani da aka sai na Usman yace ni na san wannan labarin ba so dai ba so bi ba annabi ya gaya mu haka wata rana manzo Allah ya shiga wata gona dan ya huta ya shakata sai ga sayyidina Abubakar yayi sallama sai ya ce a ce da shi ya shigo aljanna ne Umar yayi sallama ya ce aje a ce da shi ya shigo ɗan aljanna ne amma zai yi shahada Uthman ya zo ya ce je a ce da shi ya shigo dan aljanna ne akwai fitina kuma akwai shahada ya jure haka dai ya san wannan za ta faru to da ka sai da Abu Hurairah yace a ranar da wannan abu zai faru su yan tawayen yan ta'addan sun zo sun kewaye gidan sayyidina Usman amma sahabbai sun hana su shiga shi sayyidina Usman shi yake koran ma mutane cewa ku tafi ku ba su waje duk abin da za su yi ba za su yi abin da Allah bai kaddara ba sai abin da Allah ya shirya shi zai faru wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Abu Huraira ce ni ma sai na shiga na ce da shi ya Amirul Mu'minin na zo ne in taimaka maka kuma ka sani a shirye muke da mu yi fada sai inda karfin mu ya kare fa qala sai sayyidina Usman yace ya Abu Huraira ya kai Abu Huraira ayasurruka an taqtula an-nasa jami'an wa iyaya ma'ahum yanzu za ka so a ce alhakinka a wajen Allah kamar na wanda ya kashe mutanen duniya ne baki ɗaya har da ni a ciki abu huraira ya ce kultu sai na ce da shi la ba zan so haka ba kala sai ya ce fa innaka in qatalta rajulan wahidan to ka sani fa in ka kashe mutum ɗaya fa ka annama qatalta an-nas jami'an kamar ka kashe mutanen duniya ne baki ɗaya ma'ana yana istishhadi da wannan aya annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka annama qatala an-nas jami'an da ka yi ce fansarif kama gaban ka kai tafiyar ka ma'azunan laka ma'azuran gaira ma'azur ni ne maka izini lada za ka samu in ka bi umarni na babu alhaki a tattare da kai da ka sai tafiya bashi a ƙarshe sai abin da ya faru ya faru da ka Allah ya yake man qatala nafsan bi zai nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a malamai suka ce kalmar aw sadin fil ardi dukkan wata barna a ban kasa tana shiga cikin kalmar fasad yana daga cikin fasad shirka shine ma mafi girman fasadi yana daga cikin fasad bid'a ita ce mai daraja ta dai cikin ayyukan fasadi to sannan yana daga cikin fasadi fashi da makami yana daga cikin fasadi lalata amfanin gona kashe dabbobi ba tare eh, eh, da bukata ta a ci ba in waɗanda ake ci ne wannan dukkaninsa musulunci ya hana وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد كافري ما يتورن كي شيني وند إن أمس وأزي سي جرمن كي هوشي سي جويا يشغى دنيا دن يتقب ليم برنا أتكي كما يكشي يقاس الحرث gonaki والنسل da dabbobi ubangiji ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya kan barna to da duk wanda yayi barna a ban kasa laifinsa mai girma ne an kwatanta barna da laifin kisan kai domin wani lokaci kisan kai yakan zamo nauyi daga cikin nau'ukan aikin barna da haka Allah madaukakin sarki ce au fasadin fil ardi ka annama qatal nas jami'a ubangiji ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah lalle hakika sakamakon waɗanda suke yakar Allah wa rasulahu kuma suke yakar manzon Allah wa yas'auna fil ardi fasadan suke yawo a ban kasa dan yada barna an yuqattalu shine a kashe su aw sallabu, ko a soke su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a sare hannuwansu da kafafuwansu a sassabe idan aka sare hannun dama sai a sare kafar hagu ko idan aka sare kafar hagu sai a sare hannun dama aw yunqu min al ko kuma a kore su daga ƙasa zalika jaza'u zalika lahum khizyun fid dunya wannan shine sakamakon kunyatar su tun daga nan duniya ma'ana za su kunyata tun daga nan duniya kuma wannan shine kunyatar wa lahum bil akhirati azabun azim kuma a lahira azaba mai girma tana nan tana jiran su kalmar yuharibuna Allah daga al muharabatu ne waɗansu malamai suka ce muharaba anan shine shirka da yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kafiran maka suka yi ta yi a wancan lokaci da haka Allah yake sakamakon masu yaƙarka sakamakon mashirikan da suka ɗaura gaba da kai idan ka kama su to ga yadda za ka rinka musu an kattalu a kashe aw yusallabu a soke au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a tsara hannunsu na dama da hagu a sassaɓe ko kuma na hagu da na dama a sassaɓe Auyin yunfo min al ko a kore su daga ban ƙasa. da haka waɗansu malaman sun fassara kalmar muharaba da cewa shine shirka da yakar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zama mushriki amma baya yaki da annabi to wannan hukuncin sa daban amma ya zama mushriki kuma yana yakar annabi to wannan hukuncin sa kuma daban an gane ko domin cikin mushrikai akwai waɗanda ba su yaki annabi ba cikin mushrikai akwai kuma waɗanda suka yaƙe shi to waɗannan su Allah ya masa umarnin da ya yaƙe su fa in qataluhum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin in sun yaƙe ku kurama wannan shine sakamakon kafirai amma idan ba su yaƙe ka ba ubangiji bai umarce ka da ka yaƙe su ba ka ci gaba da zama da su gwargwadon ka'idojin zamantakewa da kuma dokokin zamantakewa lakum dinukum waliya din su nasu addinin kai naka waɗansu malamai suka ce kalmar yuharibun abinda ake nufi da ita shine fashi da makami daga almuharabatu ne almuharaba shine fashi da makami girman fashi da makami har ya kai a ce da shi yaƙar Allah yaƙar manzon Allah suka ce saboda me saboda yaƙar bayin Allah ne yaƙar bayin Allah ko kamar yaƙar Allah ce kamar yaƙar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn jarir at-tabari ya rawaito hadisi daga hasan al-basri da ikrima dukannin su suka ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah har zuwa ƙarshen aya nazalat hadhihi al-ayatu fil mushrikina wannan aya ta sauka ne dangane da mushrikai faman taba minhum min faman taba minhum qubila ko min qabli an tuqda eh, an taqdiru alaihi ko bila lam yakun alaihi sabil duk wanda ya zo ya tuba daga cikin mushrikai ko da da ya kasance yana yaƙar Allah yana yakar manzon Allah amma daga baya sai ya tuba to a karbi tubansa a rabu da shi to amma a wani kaulin kuma kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Abi Kilaba wanda sunansa shine Abdullahi ibn Zaid al-Jurani al-Basri daga Anas Malik Anas Malik yake cewa anna nafaran min ukalin waɗansu mutane da ba su kai goma ba daga kabilar ukal samaniyatun adadin su su takwas ne kadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa baya'uhu ala islam suka yi masa mubaya'a akan musulunci ma'ana suka musulunta fastawkhamul madina sai garin madina bai karbe su ba ya zama suna yin irin kurajen nan na canjin ruwa to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya da su ku je bayan gari a can akwai wani wanda muka ajiye wanda yake mana kiwon raƙuma ku je wajensa ya ba ku fitsarin raƙuma da nonon su nonon ku sha fitsarin ku rinka shafawa a jikin ku da haka za ku warke domin fitsarin raƙumi yana maganin dauɗa fata sikin da zai kamar yadda nononsa kuma yana kaso cutar daga ciki sai annabi ya ce ku je bayan gari mun aje wani mai mana kiwon raƙuma ku zauna tare da shi ya rinka tatsan muku nonon raƙumin kuna sha dan cutar ta mutu daga ciki ku rinka kuma karɓan tsare shi kuma kuna shafawa daga jikin a jikinku dan fatar ku ta gyaru ta warke da suka je bayan sun yi haka din kwana ɗaya biyu suka samu lafiya duk suka warke amma halin ɗan adam sai suka kashe shi mai kiwon raƙuma da suka tashi kashe shi suka yi masa kisan wulaƙanci, suka kwakwakule idan dinansa sannan suka kada raƙuman suka gudu da aka zo aka gaya wa annabi labarin abin da ya faru da safe sai ce abu sawunsu kafin zahar an kamo su da aka kamo su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan hukunci yasa aka kwakwakule idan dinansu aka sare hannuwansu na dama da kafafuwansu na hagu aka basu a cikin rana suna ta ihu a bamu ruwa ko kula su ba ai ba haka suka mutu to sai malamai suka ce waɗannan kaga fashi da makami suka yi da haka hukuncin kenan yanzu na yan fashi da makami ne amma a waccan ruwaya ta farko da muka karanta ruwaya tana nuna cewa ayar ta sauka ne dangane da mushrikai waɗanda suke yaki da annabi to sai malamai suka ce babu abin da zai hada hana a haɗa ayoyin dukansu idan kafirai suka matsawa da musulmi da yaƙi da fada da kisan gilla to Allah madaukakin sarki ya bada damar su ma a kashe su sai dai su kan ba irin haka ake musu ba in dai ba hakan suka ba dan manzo Allah ya hana musula a wajen yaki sai suka ce hukuncin dangane da kafirai an shafe shi ta fuskar yin musula musula shine idan an kama mutum za a kashe shi a masa kisan wulakanci a yanyanke wasu gaban jikinsa to musulunci an hana wannan ko da za a yi yakin musulunci ba a musula shine gawa a wuwulakanta ta a kwakule mata ido a fasa ciki a yanke hanci a yanke zakari a farke ciki musulunci ya hana wannan ko a wajen yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka shi yasa kamar da imamu uh, malik ya rawaito cikin muwadda lokacin halifancin sayyidina abubakar duk lokacin da zai nada kwamanda sabo ya tura shi wajen yaki wanda ya san a zamanin annabi ba a taba nada shi a matsayin kwamanda ba to yakan biyo shi har bayan gari yana ja masa kunne annabi ya hana mu yin musula wulakanta gawa kawai abin da aka ce idan aka tarar da mutum yana yaƙi cikin kafirai ya ɗau makami yana yaƙan musulmi shi ma ku kashe shi amma kar ku wulaƙanta gawarsa ku bar gawarsa cikin mutunci ku wuce to da ka in ma mun ɗauka cewa ayar tana magana har da kafirai waɗanda suke yaƙan musulmi to amma fa au ƙattalo au sallabo ba za a ɗan bakata a kansu ba almuhim dai su kawai a yaƙe su daidai da fa in ku fa qatiluhum amma kada ku yi musula to amma su ka yan fashi fa ana musu musula sai dai malamai suka ce ya danganta yan fashi kashi uku ne ko hudu akwai dan fashin da burinsa shine ya kwaci kuɗi kuma ya kisa duk lokacin da ya fita operation sai ya yi biyun nan zai kwaci kuɗin kuma zai yi kisa akwai dan fashin da shi dai burinsa in an bashi kuɗi shikenan baya kisa in dai an bashi kuɗi akwai kuma wanda shi ba wai kuɗin yake so ba shi daman asalinsa dan haya kila ne shi kawai a biya shi kuɗi ne ya je ya kashe mutum idan ya zo kashewa ko nawa za ka shi na kuɗi ba kuɗi ya zo ba shi ran aka turo shi ya ɗauka akwai kuma wanda shi ɗan fashi ne amma baya karɓar kuɗi kuma baya karɓar rai shi kawai burinsa abin da yake burge shi ya ci ya ƙoshi ya sai makami ya fita bayan gari in ya ga mutane sun zo ya harba su fita a guje gudun kushi yake burge shi suna cewa yan a saki dawaki ya wasa wuka a ƙasa ta tashi wuta far shi dai ga mutane sun fita a guje shi shine burinsa to wannan ma a musulunci ba a kyale shi da ka sai malamai suka ce idan yan fashi ne aka kama to ga yadda za a yi musu na farkon su إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إذا قتلوا in aka samu ɗan fashi ya taɓa yin kisan kai a aikinsa na fashi to shi ma kai tsaye kashe shi za a yi to sannan in kuma bayan laifin kisa da ya taɓa yi kuma ya ƙwaci kuɗi to kattalu wa sallamu a kashe shi kuma wajen kisan a yi masa musula bayan an kashe shi sai a kawo gawarsa a tsire ta a wata fiƙaƙƙiyar sanda ko wata kara ko wata gora irin yadda ake tsire kaza a tukubar mai tsire a bar gawarsa haka a wulaƙanta shi saboda sauran mutane su gani su shiga taitayin su su daina fashi da makami su ga ga makomar yadda yan fashi take kasancewa da haka dan fashin da ya kisan kai a kashe shi domin annabsu bin nafs amma wanda ya kisan kai kuma ya kwashi kuɗi to in an zo kashe shi ba kaɗai haka za a kashe shi salin alin ba wasu suka ce sai an kashe shi sai a tsire gawar wasu suka ce a sa za a fike wata sanda ko wata kara ko wani itace ko wata waya katotuwa ko rodi sai a zo a tsire shi a so ko karfen tun daga duburansa sai ya fita ta kansa haka musulunci ya ce to sannan akwai dan fashin da zai yi kisan kai zai kwaci kuɗi sannan kuma zai tsorata mutane to wannan idan an tashi za a kashe shi za a tsire shi to sannan kuma za a yanke hannunsa na dama da hagu ma'ana an ƙara masa hukuma tun da laifinsa ya ƙaru shine ay yuqtalu aw yusallabu aw tukaffa aydihim wa arjuluhum min khilaf to na karshen su mai karamin laifi shine wanda shi ba kisa yake ba ba kwatar kuɗi yake ba shi kawai tsorata mutane yake yi to wannan yunfau min al-ardi sai a kore shi daga ƙasa wasu malamai suka ce abin nufi da korarsa daga ƙasa shine sai a je a kai shi kurkuku a kulle shi a ba shi rayuwa ɗaurin rai da rai ba fitowa cikin mutane tunda shi zamansa cikin mutane ya zama shi umanci ya zama firgita al'umma yake yi sa su cikin fargaba da tsoro yake yi to bai da amfani ya zauna cikin al'umma da haka malaman da suka yi wannan fassara din daki daki suka ce a kashe su idan sun kashe a kashe su a tsire su in sun yi kisa sun kwaci kuɗi a kashe su a tsire su a fara hannunsu na dama da na hagu in sun yi kisa ko da ba su kwaci kuɗi ba ballantana kuma in sun yi da kwata kuɗi sannan kuma a kore su daga ƙasa in ba su kisa ba ba su kwaci kuɗi ba kawai tsoratar da mutane suke yi sai suka ce au au din nan cikin ayar tana nuna takhiri ne bayan da zaɓi take yi in sun yi kaza yi musu kaza in sun yi kaza yi musu kaza in sun yi kaza yi musu kaza an gane ko da haka au din littakhiri kenan amma wajen suka ce a au din littartibi ce ma'ana duka haka za a yi musu Ga gabaki ɗayansu yadda ayat ta jera haka za a yi su daga ciki babu bambancin laifi in dai an kama mutum da laifin kisan fashi da makami ko da bai taɓa yin kisa ba za a kashe shi ko da a ce kisa yake yi bai taɓa kwasar kuɗi ba za a kashe shi kuma duk waɗannan abubuwan da aka lissafa guda uku sai an masa wajen kisa za a kashe shi za a tsire shi za a yanke hannunsa hagu da dama suka ce domin au'au takan zo da ma'anar wawul aqafi بمعنى ويقتلوا ويسلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض كما يدعى الله مدعوكين سيكي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة أي وأشد قسوة أو بمعنى واو فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية بمعنى وأشد خشية wa arsalnahu a ce alfin aw yazidun ay yazidun da suka ce au tana zuwa da ma'anar wawul aqafi wa yuqattalu wa yusallabu wa tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf wa yumdaw min al-ardi kuma sannan a nisanta su daga ƙasa suka ce aje abin da suke nan bayan an kashe su domin binne mutum kamar an nisanta shi ne daga ƙasa ko da kuma a kusa da inda aka kashe shin aka binne shi to da haka dai wannan sai yake nuna mana cewa lallai kisan a fashi da makami ba karamin ta'addanci bane ba domin babu wani laifi da shari'ar musulunci ta sa a yi wa mai shi ko mai irin wannan a kashe a yanka a tsire a daddatse kafa da babu wani laifi cikin laifuka da shari'ar musulunci ta ce a yi ga wanda yake yin sa in ban da fashi da makami to wannan shi zai nuna maka kuma musulunci ya ba wa rawukan mutane tsaro kwarai da gaske musulunci ya ba wa dukiya tsaro kwarai da gaske musulunci ya ba wa rawuka aminci kwarai da gaske musulunci bai yadda ba ka kashe rai bai yadda ba ka saci dukiyar mutane bai yadda ba kuma ka tsoratar da al'umma shi yasa sa horo mai tsanani wanda idan aka kiyaye masu shi ba za su rinka aikata abin da suke yi ba inda ana yin wannan hukuncin ko sau ɗaya aka taɓa yin sa na tabbatar sai an yi wajen shekara goma baka sake jin ɗan fashi ba to ko lokacin da ake kashe sun da gaske in an kama a harbe a lokacin fashin bai kai yanzu ba amma yanzu me ya lalata al'amuran saboda babu dokar za su kashe gari guda su kwashi kuɗi masu ɗimbin yawa kuma su sha ila su haɗa baki da jami'an tsaro a kashe mu raba a sake su ila in ma an je an ɗaure su su yi yarjejeniya da waɗanda suke tsare da su akan cewa in kun sake mu za mu kawo muku kaza in ya so sai a je a kama waɗansu wanda ba su ji ba su gani ba a madadinsu a kashe kaga an daure fashi da makami gindi yaushe za a daina a wasu lokutan ma wasu jami'an tsaron ba ta gari suke ba su hayar makamin su je su yi su kawo musu kuɗi kaga wannan ba zai taba maganin fashi da makami ba ba za a taba samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a cikin al'umma matukar ana son a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai wanda in yi kisa an kashe shi sannan za a zauna lafiya domin babu maganin kisan kai ga sai a kashe shi duk wata dabara da za ta yi masa wallahi ɓata lokaci ce wanda ya kisa a kashe shi in aka yi haka shine kadai zaman lafiya ubangiji ya ce Walakun bil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun ya ku masu hankali in dai in aka yi kisa za a yi kisa to za a zauna lafiya domin duk wanda yake kashe mutane ya san ciwon rai dan ya san nasa amma matukar ya san zai kashe ya zauna lafiya ko ma me za ka yi masa zai iya jurewa dan ka ɗaure shi life imprisonment kuma an ce in ya shekara ashirin bai mutum ba yayi fari a yau dan shekara ashirin za ka bashi tuwo a sauki ya ci za ka bashi ruwa ya sha sai ga bari ya kashe dan shekara ashirin bari mu yi in mun fito ai mun yi fari amma matukar ya san in ya kashe za a kashe shi gobe zai shiga taitayinsa zai shiga hayyacinsa zai kiyaye rawukan wasu don kiyaye ransa da haka Allah madaukakin sarki ya sa waɗannan ka'idoji da waɗannan dokoki masu zafi masu kaushi dan ya ba da tsaro ga rawukan al'umma ya ba da zaman lafiya ga society sannan kuma a tsare yan ta'adda da kuma yan tashin tashina ubangiji ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan kan kunyata ce gare su tun daga nan duniya kafin ma a lahira wa lahum fil akhirati azabun azim kuma azaba mai girma tana nan tana jiran su malamai suka ce wannan ya nuna idan mutum yana fushi da makami sai aka kama shi bai tuba ba har sai da aka kama shi sai aka yi masa wannan hukuncin to hukuncin bai kare ba daga duniya a lahira za a dora a lahira zai shiga wuta duk da a duniya an kashe shi a lahira zai shiga wuta duk da a duniya an sare hannunsa na dama da kafarsa ta hagu duk da a duniya an tsire shi tare da haka kuma azabar lahira tana nan tana jirarsa kaga dukkan sauran laifuka kuwa da aka ce ai haddi manzo Allah ya ce idan aka yi mutum haddi daga nan duniya yayi kuri mutum ya sha giya aka yi masa bulala sa 80 shikenan a lahira Allah ba zai tashi magana ba mutum yayi kazafi a nan aka yi masa bulala sa 80 shikenan mutum yayi zina bayan ya taba aure a nan aka kama shi aka yi masa rajamu aka kashe shi da jifa a lahira Allah ba zai tashi magana ba shikenan amma fashi da makani, kishi kashe mutane shi kan laifin ba haka bane ba ko a duniya an kama ka an maka ukuba mai tsanani a lahira sai Allah ya dora maka zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim wannan kunyata ce gare su daga nan duniya kuma a lahira azaba mai girma tana nan tana jira su Allah ya tsare mu na'am إلا الذين تابوا Allah فاعلموا أن الله غفور رحيم الله waɗanda إلا الذين تابوا سيدي وأن دفك توبا من قبل أن تقدروا samu ikon kama su. idan ɗan fashi da makami shi da kansa ya tuba kafin a samu ikon kama shi ko da an riga an buga a jaridu an ba da dama ga jami'an tsaro na farin kaya cewa ku kamo shi to amma shi da kansa sai ya saɗaɗo ya saɗaɗo ya kawo kansa da kansa ya ce ni na zo amma na tuba to musulunci ya ce kar a taba shi a kyale shi illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba gabanin ku samu ikon kama su irin haka ya faru a zamanin sayyidina ali akwai wani shahararren dan fashi da makani wanda ake kira da suna harisa ibnu badar at-tamimi ya addabi kowa sayyidina ali ya sa a kamo shi da rai ko ba rai aka baza jami'an tsaro na farin kaya su kamo shi da rai ko ba rai ya rinka bin gwamnoni da hakimai da masu mulki na ƙananan hukumomi da jihohi yana tuba kowa sai ce bayan da ba za mu iya ba domin shugaban ƙasa ya riga ya ce a kashe ka to a ƙarshe sai ya zo wajen wani sahabi daga cikin manya-manyan sahabbai wanda sayyidina ali ibn abi talib yakan saurara musu idan suna magana saboda girman su da kima su da darajar su wanda ake kira da sa'ad eh, eh, sa'ad ko sa'id ibn qais al-hamdani yazo yace masa to ya wani ina son ka shige min gaba wajen shugaban kasa domin ya ce a kashe ni da rai ko ba rai amma ni kuma yanzu na riga na tuba dan ba su kama ni ba amma na je wajen mutane da yawa cewa su shige min gaba kowa ya janye sai ya ce to ba komai ni bari in je in same shi ya zo wajen na ali ya ce me kace a yi wa wane da wane da wane ya ce ca ne a kashe su da rai ko ba rai ni dai a kawo min ga wasu saboda abin da suke yi sun addabi mutane sai ce to ya za yi da wannan ayar illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai ce kwarai ayar nan tana aiki idan suka tuba suka dawo za mu janye sai ce ko da harisa ibnu badar ne in ya zo ya ce ko shi ne sai ce to gashi na kawo maka shi daman a ɓoye ya zo da shi sai ya bayyana sai ce to na tuba ni da kaina na yi yadda makami na na sallama sai sai na ali ya sake bada sanarwa cewa to yanzu a kyale shi mun dauke masa wannan domin aya ta ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai wanda yazo ya tuba kafin ku kama shi to haka nan waɗanda suke kashe mutane a ba su kuɗi don su nemi rayuwar wani su kashe shi ko irin waɗannan suka dawo suka yadda makamun su suka ce sun tuba musulunci ya ce a karɓi tuban su a kyale su illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim inda ba a yafe musu inda sai da suka sha wuya sai da aka kai su bango aka makara su suka ga uwar bari an riga an kama su an ci karfin su to nan ko sun ce sun tuba ba za a kyale su ba amma ba a gan su ba kila neman su ake yi sai suka sadado su da kansu suka zo suka kawo kansu da kansu suka ce mun tuba mun aje makami gashi to a kyale su shine illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai fa waɗanda suka tuba gabanin ku kai gare su fa'alamu ku sani anna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma lalle Allah mai rahama ne abin nufi ya gafarta musu ya musu rahama to in ku ya gafarta musu ya musu rahama dan me ku kuma za ku ce ba za ku gafarta musu ba Allah ya gafarta kai ka ce ba za ka gafarta ba Allah ya yafe kai ka ce ba za ka yafe ba kai awa malamai suka ce duniya kuma da lahira duk yafiyar ta shafe su a duniya ya yafe musu ta yadda ba za a yi musu komai ba hukuncin ayyu qatalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ba zai hausu ba to sannan kuma a lahira zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim su ma ya sha ya sha ruwa ba zai shafe su ba wannan me yake nuna wa falalar tuba duk laifin da ka aikata kofar Allah a buɗe take a gabanka in ka tuba zai gafarta maka ko kayi kisan kai ko kayi fashi da makami ko kayi kaza ko kayi kaza a yanzu idan ka dawo da gaske ka ce ka tuba shi ke nan magana ta kare Allah ya yafe maka to amma me yasa kuma mutanen da suke aikata waɗannan laifuka suna jin ana tallata wannan ba za su tuba ba suna tsammanin cewa kuma dan ba su tuba ba kuma a duniya ba a kama su ba shikenan a lahira kuma zancen ya sha ruwa ai sai dai ma ya ninninka da ka kofar Allah ta tuba a buɗe take idan ka tuba ya yafe in baka tuba ba kuma in ya ga dama a nan duniya sai ya sa a kama ka sai ya sa ka wulakanta idan bai ga dama ba ya kyale ka a duniya kuma a lahira azabar ta shafe ka malamai suka ce gwandama a duniya a kama ka a dan rage maka wani domin in aka bar ka duniyar ba a kama ka ba in ka je lahira fa abun sai ya fi ninka? domin duk wannan abin da aka ce a yi a duniya in ba a yi maka ba kuma ba tuba kai ba in an je lahira sai an yi kuma a dora da haka ba karamin shari bane yake tunkara mutum matukar bai tuba ba to sannan malaman musulunci suka ce wannan ayar tana nuna mana cewa addinin musulunci ya halatta a yi kurkuku kamar yadda ayar farko din ta cika da haka auyin komin al'ardi shine a ta mutum daga ƙasa wasu malaman suka ce shine bi an yusajjan a a kulle shi a ɗaure shi a sanya shi a gidan yari ko gidan kaso ko gidan kurkuku da haka musulunci ya yarda da gidan kurkuku amma bai yadda a ɗaure mutum ba bai ji ba bai gani ba bai yadda a ɗaure mutum ba tare da laifi ba bai yarda ga haƙƙin da aka ce aiwa mutum a madadin haka a ki shari'a a je a daure shi a aje shi a gidan kurkuku babu magana ba babu shari'a ba musulunci bai yadda da wannan ba da haka Allah madaukakin sarki ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم يا أيها الذين آمنوا قوة أن إيماني اتقوا الله ku ji tsoron Allah wa bitagu ilaihi ku nemi kusanci zuwa gare shi ta hanyar bautata masa ta hanyar yi masa da'a ta hanyar bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam kalmar alwasila ana nufin ku nemi kusanci domin kalmar alwasilatu a larabci ma'anarta shine alqurbatu kusanci da haka Allah madaukakin sarki ce ku bauta masa kuma ku nemi kusanci gare shi bautar ita ce neman kusancin tsoron nasa shine neman kusancin da haka ta hanyar tsoron Allah kake daɗa samun kusanci da Allah ta hanyar bautawa Allah kake daɗa samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Abbas yace wannan shine ma'anar aya din ku bautawa Allah dan ku daɗa samun kusanci gare shi ku guje wa sabawa Allah dan kada ku nisan ta ga gaburansa dan idan kana sabawa Allah to Allah yana kinka dan haka kana da nisa da Allah kana da nisa daga rahmar Allah subhanahu wataala amma lokacin da kake bautawa Allah to Allah yana son ka dan haka kana da kusantar Allah kana da yin kusa da rahmar Allah subhanahu wataala ubangiji madaukakin sarki ce ya ko waɗanda suka yi imani ku yi haka ba wai abin da yawa daga cikin waɗansu sufaye sukan kafa hujja da ayar sukan ce wannan ayar tana nufin ai tawassuli sukan ce alwasilatu a nan shine at-tawassul shine kamun kafa da wani annabi ko wani wali ko wani shaihi a wajen addu'a sukan kafa hujja da wannan ayar da kuma wata irin ta cikin suratul isra qul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna kashfa ad-durri ankum wa la tahwila أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون azaba? inna azaba rabbika kana mahzura sukan ce wai wannan ayar ma tana nufin ai tawassuli to sai ta kawo abubuwa nasu na son zuciya tawassulin shine in za yi addu'a ka ce Allah dan wani na farko su fara da annabawa Allah dan annabi Muhammadu bijahi rasulillahi wana nana kuma sai a dawo dan dai. Allah dan shehu tijjani Allah dan sida abdul Allah dan shehu dan fodiyo Allah dan sidi mai barewa da sidi mai zaki ku kaga wannan ba addini bane ba babu inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara ayar da haka babu inda sahabbai suka fassara ayar da haka malamai sun yi maganganu dangane da tawassuli tawassuli nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada babu laifi ya shiga karkashin ayar amma dole sai a tsaya a aiwatar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar abin da ya tabbata shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ayyukan da'a da su bawa yake tawassuli wajen Allah kamar yadda hadisi kudusi wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abu Zar ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma qtaratuhu alayhi na baya neman kusanci zuwa gare ni da wani abu wanda na fi so sama da abin da na farlanta masa kamar sallar farilla kamar azumin farilla kamar aikin hajji na farilla kamar zakka ta farilla waɗannan su za ka yi ka samu kusanci zuwa ga Allah sama da komai kamar bin iyaye kamar gaskiya kamar rukun amana duk waɗannan farillai ne da su ake samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bayan tauhidi sannan sai kuma abubuwa na abdi nafilfili ولا يزال عبدي يتقرب إلي بشيء من النوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي yasma'u به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوطين لأوطينه ولئن استعانني لأ ولئن استعاذني لأؤذنه da aka yi ce bawa kuma ba zai gushe bai na daɗa samun kusanci zuwa gare ni da wasu abubuwa na nafilfili har sai na so shi idan ku na so shi sai in zama jinsa in zama ganinsa in zama kafarsa in zama hannunsa da yake taɓawa da shi abin nufi ya zama ba zai ji ba sai abin da na ce ba zai gani ba sai abin da na yadda ba zai karba ba sai abin da na yadda ba zai taka ya je ba sai wajen da na yadda ba wai abin da masu hululi suke cewa ba karshe sai ya zama Allah a'a abin nufi ba zai yi ba sai abin da Allah yake so da dukkan waɗannan abubuwa da suke tattare da shi da ido ba zai gani ba sai abin da Allah ya yarda da kunne ba zai ji ba sai abin da Allah ya yarda da hannu ba zai taba ba sai abin da Allah ya yarda da kafa ba zai taka ya je ba sai wajen da Allah subhanahu wata'ala ya yarda to sannan ta fuskar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin yadda ake roƙon Allah akwai Lahi husna wanda Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'u biha Allah yana da sunaye mafiya kyau in za ku yi roƙo ku roƙe shi da su dukkan wata bukata da bil adam yake da ita sai ka samu cikin sunayen Allah din nan akwai wanda ya dace da ita in arziki kake so cikin sunayen Allah akwai ar razzaq in ɗaukaka kake so cikin sunayen Allah akwai al-azizu idan ilimi kake so cikin sunayen Allah akwai al-alimu duk wani abu da kake so cikin sunayen Allah akwai wannan abin da ya dace da bukatar taka to da haka malamai suka ce sai ka riki wannan suna daga cikin sunayen Allah sai ka rinka wuridinsa kana roƙon Allah da shi kana son arziki ya razzaqu urzuquni kana son ɗaukaka ya azizu a izzani kana son ilimi ya alimu allimni wannan shine abin da bayan Allah suka nuna annabi Sulaiman da zai roƙi mulki sai ya ɗauki sunan alwahabu yayi tawassuli da shi rabbi gifirli wa habli mulkan la yamlaki li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to kaga wannan shine at-tawassulu shar'i ko dai ka roki Allah da sunayensa kyawawa kamar yadda yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko ka roki Allah kana mai tawassuli da wani aikin ibada da kai domin hadisi ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ga kuma hadisin ashabul gari waɗansu mutum guda uku cikin banu isra'il wanda manzo Allah ya bada labarin su waɗansu mutane ne guda uku suka yi tafiya cikin dare suka shiga wani daji hadari ya taso musu ba gida gaba ba gida baya sai suka ga wani dutse sai suka shiga don su fake ruwa ba wanda ya san sun shiga ana cikin haka iska da hadari sai ta turo wani katutun dutse ya zo ya rufe su a cikin kogon ba zamani bane na waya na su kira wani a san da suke da kansu suka ce kai wannan hali da muke ciki ba mai iya fitar da mu sai Allah dan haka kowa daga cikin ku ya tuno wani aikin alkhairi da ya taɓa yi wa Allah dan Allah mu roƙi Allah da shi dan Allah ya fitar da mu ɗaya daga cikin su ya ɗaga hannu ya addu'a shi ya kasance mutum ne ɗan kasuwa mutane sukan zo daga ƙauye su yi siyayya a wajensa su koma wata rana wani ya zo ya yi siyayya sai ya manta da sa bai karɓa ba ya tafi shi kuma wannan canjin sai ya ɗauke su ya rinka juya su ya rinka juya su Allah ya sa musu albarka aka yi manya-manyan gidaje da kadarori da garke na tamakai da na shanu da na rakuma bayan shekaru aru-aru can sai wannan mai canji ya taɓa dawowa ko ya sake dawowa wajen sa siyayya bayan sun yi siyayya sun gama sai ce bawan Allah ai kai ne shekara kaza da ta wuce ka taɓa yin siyayya a wajena ka bar canji duk wannan abin da ka gani a gabana na garken shanu da awaki da tumaki na canjin ka ne shi kuma mutumin sai ga kamar bakar magana ya gaya masa izgili ya masa ya za a yi ka ce ka bar min na bar maka canjin naira biyar ko sulai biyar yanzu ka zo ka ce duk estate estate da suke cikin naka ne na sulai biyar sai ce to ina ne ba ma. sai ce ga sunan ɗebi naka ne ya karɓa ya tafi ko na gode bai ce masa ba shi kuma bai tanka mai ba to ko shi ka babu wannan bijinta ce amana ce biyayya ce ga Allah take sai ya daga hannu ya ce ya Allah in ka san wannan amanar da na rike da wannan tattalin da na yi wa wannan mutumin na yi ne dan kai Allah ka ba mu hanya mu fita sai dutse ya ɗan matsa amma duk da haka ba su samu hanyar da za su fita duka ba to shi kuma ɗayan sai ya tashi tasa addu'a shi kuma mutum ne attajiri a danginsu akwai wata mata ya daɗe yana son ta sai aka hana shi saboda bayi da kuɗi da farkon kafin ya zama mai arzikin daga baya ya zo ya yi arziki ita kuma wanda aka je aka aura mata da mai kuɗi ne ya zo ya kare suka shiga talauci da wahalar rayuwa ga 'ya'ya marayu ƙarshe ma ya mutu ya batta da 'ya'ya shi kuma wannan daga baya Allah ya masa arziki amma duk da haka santa bai fita daga ransa ba da haka wata rana ta zo ta same shi ta ce bawan Allah ka taimaka min da abin da za mu ci da ni da 'ya'yana abin da za mu ci ba mu da shi to sai ga abin nema ya samu matar da daman yana mutuwar santa ya neme ta hana shi aka yi yanzu gashi ta zo wajen sa don neman bukata sai ce ko nawa kike so zan baki amma ki bani izinin in zina da ke ba ta so tana kuka ta ba da kan dan ta samu abin da za ta ci ita da 'ya'yanta sai da ya zo dab ya hau kanta ya shiga tsakankanin cinyoyinta sai ta ce da shi bawan Allah ka ji tsoron Allah kafin haka sai da ta ce da shi to amma da sharaɗi mu je inda ba kowa da haka ya samu wani keɓantaccen gida inda ba kowa ya rufe ko ina sai bayan ya gama rufewa ya zo sun kwanta sai ta ce ka ji tsoron Allah kada ka buɗe zobe ba tare da haƙƙi ba kuma akwai ƙofa ɗaya da ta rage baka rufe ba ya ce ina take bayan diya sun ya rufe kowace ƙofa ta ce kofa Allah shi kan yana kallon wannan sai ya tuna masa tsoron Allah sai ya kyale ta ya ɗauki duk abin da take so na bukata ya bata ya rabu da ita to shi ma sai ya ce ya Allah in ka san nai wannan ne don tsoron ka Allah ka ba mu hanyar fita dutse ya sake budewa kaɗan amma bai gama budewa ba da shi kuma na ƙarshe sai ya tashi shi kuma mutum ne wanda yake mai kiwo kullum yakan fita kiwon tumakinsa da safe ya dawo da yamma kamar yadda makiyaya suke yi to kuma yana da iyaye iyayensa manya ne tsofaffi duk sun manyanta kuma yana da 'ya'ya da yawa da iyalai sai ya fita ya yi kiwo tumakinsa sun samu abinci sun ci sannan ake samun nono ya dawo da daddare ya tatsi nonon ya kai wa iyayensa su sha sannan ya ɗebo kuma ya kawo iyalansa su sha wata rana ya fita da ya je yayi kiwo da yake rani ya kai tsakiya ya rasa ciyawa a kusa sai da ya tafiya mai nisa da aka kan ya dawo dare ya tsala iyayensa har sun yi bacci ya zo ya tatso nono ya kawo musu sai ya sun yi bacci amma ladabi ya sa bai tashe su ba kuma ga 'ya'yansa can suna ta kukan yin wasu kuma sun kasa bacci amma saboda girmama iyayensa da mutunta iyayensa ya ki ya bawa iyalansa wannan nonon su sha ya jira har sai da asuba ta yi kuma bai tashi iyayensa ba har sai da suka tashi dan kansu suka same shi a zaune sannan ya dauka ya basu suka sha sannan ya karba ya kawai ƴaƴansa ce ya Allah in ka san dan kai ne wannan ka buɗa mana hanya mu wuce sai ga dutse gaba ɗaya ya su hanya sun wuce me hikimar da ya sa annabi ya kawo mana wannan kisar malamai suka ce dan ya nuna mana tawassuli da aiki na gari ka yi ƙoƙari ka yi wani aiki na gari ko ka rinka wani aiki na gari don ko ba komai akwai ranar da za ka shiga wata bukata da za ka iya fakewa da wannan aikin kai tawassuli Allah ya kawo maka ɗauki to kaga wannan sai nuna kenan akwai at-tawassul bil amal salih bayan at-tawassul bi asma'illahi al-husna tawassuli da sunayen Allah kyawawa sai kuma tawassuli da ayyukanka na gari naka na kanka ba na wani ba domin wa allaysa lil insani illa ma sa'a tilka ummatun qad kalan laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu baka cewa Allah dan salatin da shehuwa ne yawa annabi to kai kai ai shehuwa ne yayi aikin sa ne ba naka bani ba kai yanzu naka ake jira kai to sannan malamai suka ce a ƙarshe shine sai kuma tawassuli da addu'ar mutumin kirki duk wani wanda kake zata masa alkhairi ka ce wani da Allah ina da bukata sana addu'a wannan ba laifi bane ba laifin shine shi kuma wannan ya bude kamfanin addu'a gwargwadon bukata ko gwargwadon kuɗin da zai yanka maka dan kan bukata ta biya shi ya cinye ma kuɗi to kaga da me shi kuɗin ka da zalunci annabawa duk addu'ar su mustajaba ce a karɓa ce amma ba sa yin addu'a wani ya zo ya biya su kuɗi da nufin me da nufin wannan ita ce sana'a ko ladan addu'a malamai suka ce ba laifi bane ba dan ka ce wani ya taya ka da addu'a kuma sai bukata ta biya sai ka ɗauko wani abu ka bashi ba laifi bane wannan amma ya zama cewa kafin ma ya addu'ar ya sa farashi har an yanka an biya shi to yanzu da aka biya addu'a shi ya biya ko bukatar ta biya shi ya biya to sai kuma bukatar ba ta biya ba shi kuma ya cinye ma kuɗi ya za a yi ya zalunce ka kuma wannan sai wanda ake zata wa alkhairi sai wanda ake zata masa nagarta sai wanda ake zaton mutumin kirki ne amma matukar ka san mutum ma da ruhanai yake aiki da aljanu gobe da nisa ne ka je wajensa to kai da shi duk kun kafarta in dai ya gaya maka kai yadda kai aiki da shi to kai da ka bar musulunci dan ubangiji madaukakin sarki yace wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu bil akhirati min kala. lalle wanda ya je wajen boka ya san me ya sai wa kansa a lahira bai da rabo ko na silin gashi daman shi kan boka tuni an faɗa sa a farkon aya shi kan kafiri ne walakin na na kafaru yu'allimuna an-nasa sihra shaydanu sun kafirta domin sun koya mutane sihiri me yake nufi da shaydanu su ne manya manyan bokaye ba wai shaydani na aljani ake nufi ba nan shaydan na mutum wanda yake koyar da sihiri wanda shi yake koya mutane ku je ku haɗa kaza da kaza za ku samu kaza ku yi kaza da kaza kaza zai faru da haka dai waɗannan ayoyin malamai suka ce suna magana akan tawassuli amma tawassuli na shari'a wanda tawassuli na shari'a shine ta hanyoyi guda uku nan da ake faɗa hanya ta farko sunayen Allah kyawawa ka riƙe kana ambaton su daidai da bukatar ka dan Allah ya biya ma bukata hanya ta biyu aiki na kwarai hanya ta uku neman addu'a wajen mutumin kirki to amma ka kama sunan wani mutum kawai baya nan ko annabi ko mala'ika kana cewa Allah dan wane to ba a yi wa Allah wannan domin hakan kamar kai game ne shi ko Allah ya fi karfin ka hada shi da wani dan yi maka abu a abin da yake wai za ta alaka ibadi anni fa inni qariqu ujibu da'wata da'i idza da'a kai tsaye duk mai addu'a in yayi zan amsa masa falyastajibu li su nemi amsawa ta kai tsaye a wajena wal yu'minu bi su yadda da ni shi yarshuduna ta haka za su samu shari'a amma ba su nemi shari'a ta ta hanyar kiran sunan wani bawa da cikin bayi ba babu inda Allah madaukakin sarki ya ce ai haka da haka malamai sun yi rubutu a babin tawassuli wanda idan muka bi su muka karanta za su taimaka mana akwai Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani Allah ya ji kansa da ya yayin littafin At-Tawassul Ash-Shar'i wal Bid'i tawassuli na shari'a da kuma na bid'a Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayin littafi Al-Qa'idatul Jalila fi at wal Wasila wanda ma littafi ne mai kyau a babin tawassuli duk wanda yake so ya duba in ya duba zai samu amfani mai yawa da dukkan shubhar da waɗanda suke cewa a yi tawassuli da sunan annabi suke kawowa duk waɗannan malaman sun kawo kuma sun yi bayani sun ba da amsa dangane da irin haka ubangiji ya ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila ya ku waɗanda suka yi imani ku bauta wa Allah ku nemi kusanci zuwa gare shi alwasila alqurbatu kenan wani mawaki ya ce innar rijala lahum ilayki wasilatun in ya ya'khudhuki takaddabi wa kahali bima'ana lahum ilayki qurbatu abdullahi dan abdul ce Al-Wasilatu hiya alqurbatu da haka ibnu kasir yace wal wasilatu hiya allati yatawassalu biha ila tahsil al-maqsud wal wasilatu aidan alamun ala alami manzil ala ala manzilatin fil janna to sannan akan ce wasila ana nufin wata kujera daya daya a cikin aljanna wacce babu wanda zai hauta in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari daga jabir dan abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qala hina yasma'un nida duk wanda yake faɗa a yayin da ya ji kiran sallah bayan an gama yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا ce وعدته ثم قال له حلت له الشفاعة يوم القيامة duk wanda yake min wannan addu'a to Allah zai bani damar in cece shi a ranar tashin alkiyama ceto na ya wajaba gare shi da haka yana daga cikin ma'anar wasila wata kujera daya-daya cikin aljanna duk annabawa suna fatan su same ta duk manzanni suna fatan su same ta amma ba wanda zai same ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Abdullahi dan Amr cikin sahih Muslim manzon Allah yake ce idza sami'tumul mu'azzina idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu misla ma yaqul ku faɗi irin abin da kuka ji yana faɗa duk abin da ya faɗa ku maimaita in banda hayya ala salat da hayya ala fala anan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah yace sannan idan an gama kun masallu alayya ku min salati fa innahu man salla alayya salatan duk wanda ya min salati fa ya ɗaya tak sallallahu alayhi ashara Allah zai masa salati goma ثم سلوا لي الوسيله sannan ku roƙa min wasila fa innaha manzilatun fil janna domin wani mataki ne da matsayi a gidan aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba wanda zai same ta sai bawa ɗaya ta cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan kuma ya zama ni ne wannan bawan da zan samu faman sa'ala li al wasilata halat lahu shafa'a duk wanda yake roka min wasila ceto na ya tabbata gare shi wasu malaman tafsiri suka ce kuma shine abin da aka ambata cikin ayat suratul eh, isra wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda maqaman mahmudan shine wannan alwasila da manzo Allah yake wani daraja ce ko wani matsayi a gidan aljanna mutum ɗaya ne zai samu in an ji kiran sallah in an bi an cika da salati to a roƙa min in Allah ya bani duk wanda yake min wannan addu'a to ni kuma zan cece shi Allah ka sa mu ceton manzon ka ubangiji ya ce wajahidu fi sabilihi ku yi kokari wajen yada addinin Allah ku yi jihadi wajen yada kalmar Allah da dukiyoyinku da matsayinku na rayuwa da kasuwancinku da ofisoshinku da ilimin da Allah ya baku la'allakum tuflihun dan ku samu shiga aljanna na'am إن الذين كفروا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa Allah law anna lahum ma fil jami'an inda a ce duk abin da ke ban ƙasa nasu ne baki ɗaya a ranar tashin alkiyama wa mithlahu ma'ahu kuma da irinsa tare da shi ma'ana a cika dukiyar duniya baki ɗayanta a tara wa kuma a sake kawo wata makamanciyarta a haɗa masa a ranar tashin alkiyama liyabtadu bihi min azabi yawmin qiyama dan ya Baci kansa ya fanshi kansa ya belin kansa da kansa da wannan dukiyar a ranar tashin alkiyama a wajen ubangiji ma ta kubbila minhum ba za a karba musu ba ma'ana ka sani cewa ya dan uwa in ka kuskura ka mutu kana kafuri ba fa beli a lahira a kurkukun duniya ake beli a beli ne a duniya ne ake cewa wane ya san wane bari a biyo ta hanyar wane amma a lahira ba a wannan biye biyan in dai ka shiga lahira a karkace to a karkacen za ka tafi in ka kuskura ka je lahira a matsayin mai laifi to mai laifi ne kai har abada da haka ka yi ƙoƙari ka kubuta daga laifi tun daga yau ka yi ƙoƙari ka je lahira salin alin da imani dan ka zama cikin 'yan aljanna kada ka kuskura ka wayi gari a lahira cikin 'yan wuta domin ɗan wuta ba a belarsa ɗan wuta ba wanda zai sa baki Allah ya kyale shi ɗan wuta in duk dukiyar duniya ta sace ya bayar dan Allah ya kyale shi kai a ƙara masa wata ma irin ta ai dublin a bayar Allah ba zai karɓa ba shine innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta law anna lahum ma fil ard jami'an wa mithluhu ma'ahu da ce duk dukiyar duniya ta su ce da irin ta ma a tare da ita liyaftadu bihi min azab yawmil qiyama dan su kubatar da kansu su yi belin kansu da kansu daga azaban lahira ma tukubbila minhum ba za a karɓa ba to dukiyar duniya nan iri iri ce zai iya yiwa nerori daloli salin pound euro da sauransu a wata ayar sai Allah ya ce kai ko ba wannan ba dukiya wacce tafi kowace tsada ita ce gwal inda zunzurutun gwal za a cika wa kafiri duniya da shi a sake ciko masa wani kwatankwaci a bashi ya bawa Allah dan ya karba Allah ba zai karba ya kyale shi ba innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau ibtada bihi ubangiji ce lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu akan kafircin ba su tuba ba wallahi ba za a karɓar musu ba ko da za su zo da cikin duniya na zinare don su fanshi kansu don su belin kansu da ka sani cewa duniya fa ba kamar lahira ba ce ba lahira akwai alfarma lahira akwai kuɗi akwai beli a duniya kai duniya akwai alfarma akwai beli akwai wane ya san wane akwai connection amma a lahira babu wannan a lahira kawai aikin ka ne babu zancen ka zuwa Allah da kuɗi yau Allah ka nuna wa kuɗi ina ma kai ma ka gansu duk abin da ka samu na kuɗin a nan duniya zaka bar shi a nan za a ɗauke ka daga kai sai barin alawayo a naɗe ka aje a zuwa can ‘ya'yanka sun san wahalar da ka sha wajen samun kuɗi matarka ta san yadda kake hana idan ka barci wajen lissafi amma ba za ta yi maka kara ba ko da zoben hannunka ta ce ka tafi da shi sai an cire an ban mata ko da ita ba za ta sa ba kuwa a ban mata ta rinka tuna ka kai kuma ka je ka amsa duk abin da ka samu ka amsa tambayoyi ya ka samu ya ka kashe ta wace hanya ka samu shin halacce ko kuma haramce? ce to da haka ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana irin yadda alkiyama za ta kasance don mu shiri don mu kinsu malamai suka ce wannan suna daga cikin ayoyin da suke nuna cewa a lahira dai kwata-kwata babu beli domin a nan an faɗi kimar abin da mutum zai iya zuwa da shi don ai belin ba za a belin ba ko da zai kara ko da zai rage ba wasu ayoyin kuma sai aka nuna kwata-kwata belin ne babu ba wai sai ka zo da abu kaza ba ko ma da me za ka zo dai babu belin wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adalun wa la tanfa'uha shafa'atun wala la hum yunsarun a wata ayar wa la yuqbalu minha adalun wa la tanfa'uha shafa'atun wala la hum yunsarun ko akasin haka ma'ana dai a ranar lahira babu beli a ranar lahira babu yadda za a yi kaje wa Allah subhanahu wataala da laifi kuma ka bashi wani abu ya karba domin lahira ba duniya bace ba masu tsaron wuta ba kamar masu tsaron gidan kurkukun duniya bane ba ana iya ba su cin hanci su karba ana iya ba su kuɗi su sassauta su ko mala'ikun Allah da ke tsaron wuta a'a alaiha mala'ikatun zilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru da ka su kan sai abin da Allah ya sa su ba sa saba masa umarni subhanahu wa ta'ala ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yi uta bir rajuli min ahli nari fa yuqalu la za a zo da mutum dan wuta a ranar lahira sai a ce da shi yabna adam ya kai dan adam kaifa wajadta madja'aka ya katar da makwancinka a cikin wuta fa yaqulu sharra madja'in sai ce ya ubangiji na tarar da shi mafi munin makwanci fa yuqalu sai a ce da shi hal tabtadi bi qurabil ardi zahaban shin yanzu idan da za a baka cikin duniya na zinari ka yadda zaka ba Allah ya kyale ka kala sai ce na'am ya rab ya ubangiji kwarai kuwa ai in duk duniya ta wace yau zan iya bayarwa ni dai dan ka kyale ni fa yaqulu Allah sai ubangiji ya ce da shi kazabta karya kake yi wannan lokacin ya wuce wannan damar ta shuɗe a duniya ake wannan kada sa'altuka aqalla min zalika falam tafa'al a duniya abin da bai kai haka bane ce kai kaki da ka fa yumar bihi lan nar sai a ce da shi ya takota ma'ana a tafi kiyarsa a kai shi gidan wuta domin abin da Allah madaukakin sarki ya ce bayi su yi a yau dan su tsira daga wuta bai kai ba wancan abin da in lahira ne za su ce za su bayar dan a kyale su abin da Allah ya ce ka fitar a dukiyarka na zakka yau zai bai kai haka ba amma a duniya ta ki kana ganin kamar zaka sha za ka tsira to a lahira sai ka ce duk kuɗin ma a bayar kai ka tsira Allah ya ce ba na so ba zan karɓa ba lokacin da nace ka bada kasan kasan haka kake ka bayar ni a lokacin nake so tunda lokacin ya wuce kuma ba zan karɓa ba kai ba wai ma dukiya ba mutum iyayensa ma zai gani ya ce ya Allah kai su baba da mama wuta ni dai in wuce ya Allah kai 'ya'yana duka wuta ni dai in tsira ya Allah matata a kai ta wuta ni dai in tsira ya Allah duk masu tsaro na a tarkata su a yi wuta ni dai in sha saboda son kai irin na dan adam yawaddu al-mujrimu law yabtali min azabi yawma idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'i wa man fil ardi jami'an thumma yunji Allah ce kalla innaha laba nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa au'a mana mutum zai yi burin lau yabtali ina ma dai shi ya tanshi kansa da kansa min azabi yawma idhin daga azabar wannan wuni ko yawma idhin ko yawmi idhin bibalihi da ƴaƴansa baki ɗaya ya yadda duk ƴaƴansa akai su ta shi da je aljanna amma Allah zai karba ba saboda wala taziru wazratun izra ukra wata rai ba ta dauka alhakin wata ba yadda za a uba yayi laifi a dora ƴaƴa ko ƴaƴa su laifi a dora wa uba ba a haka kullum nafsin bima kasabat rahina kullu imri'in bima kasaba rahin kowa abin da ya aikata za a haɗa shi da kayansa wa sahibatihi wa akhihi haka nan zai ce matarsa a sa ta auta shi ya tsira ɗan uwansa duk akai su ta shi ya tsira wa fasilati allati tu'yihi da dukkan waɗanda suke masa ɗawainiyar duniya masu ba wa fulawoyinsa ruwa ne masu rufe masa ƙofar gida ne masu tsaron lafiyarsa ne masu kula da kaiwa da komansa ne duk ya ce Allah tarkata su kai wuta ni da ya tsira kai wa man fil ardi jami'an ya Allah duk ma kowa a duniya ya yuta ni da ya tsira amma Allah zai ce a kalla ba zai yiwu ba haka innaha laza wuta ce dai laza tana nan tana jiran ka nazza'atan lishawa mai yayi fatar kan dan adam ita fa kana fadawa farkon abin da za ta fara ci kan dan adam za ta kwakwaye fatar ta mai da kan barangwal inna nazza'atan lishawa tad'u man adabara wa tawalla ita kan da man kiran wanda ya juya baya ya kafircewa Allah kawai take yi irin wannan ita take kira zo zo abokina zo ga wajen zama nan wa jama'a ya tara kuɗi ya gani da hanyar samu ya sani da hanyar juya taro ya zama sisi ya sani amma hanyar da zai amfani da dukiyarsa kuma wajen taimakon addininsa bai sani ba in za a gaya masa haka wayo za a yi masa dabara za a yi masa shi shi ya samu kuɗinsa kaza kaza kaza shi dan ya rinka masa lissafe lissafe kenan Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan ta wassalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An ce zama da kuma Allah akwai roƙo da ake yi na a taimaka wa marayu waɗanda suke wuraren da aka samu rigimu da aka shaya da suke ولا يسمع لم كان مسؤول بلا بلا شيء ونتولى عند طالب الجمهور وان شاء الله ان شاء الله شوف انا كذا طلاب عايز الوضوء كما قلنا على يدي صلى الله عليه وسلم وانا بيان الاتي شكرا لله وسعه المتحدث الحمد لله في قبول السلطه ترى عيد نيجيريا ابوجا kuma ni kama alhamdulillah alhamdulillah ya ce ba kuma da su da wani sun kuma waya sun gode a kan abin ya ba su waraka a kan wannan kuma insha Allah yau da daren nan sannan takwas da rabi zuwa tara har su na yanci kuma tafiya Allah yau rabi zuwa tara filin filin tafiya Allah kuma ran juma'a za mu zaki da karfe biyar a eh, shida da in Allah ya kuma yanzu Allah Allah mu mu la'alla dangane da taimakon marayu kila wani ya ce bai san da za a yi ba kuma bai zo da shiri ba ina ganin kila kofar ta kasance a buɗe har zuwa gobe ga wanda yake da shirin taimakawa din sai ya bayar da abin da yake gani ya kamata kuma ina kyauta zaton ba sai kuɗi ba kaɗai ko har da kayan abinci da tufafi inda duk a cikinsu akwai masu bukatar haka tufafin ka in sun kasance masu kyau masu tsafta ba tsumma ba tsumma ka aje kayanka ka san inda za ka kai su amma dai in ba za ka kawo yadi sabo ba to akalla tufafi mai kyau mai tsafta wankacce gogagge sai ka kawo Allah ya bada ikon taimakawa ya tambaya ce Allah ya gafarta malam shin ya halatta mata su yi amfani da zoben karfe ko tagulla kamar yadda suke amfani da zoben zinare bai halatta ba kuma wannan ya shafi warwaro da sarka bai shafe su ba ma'ana hadisin da muka faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa zoben bakin karfe shin ya shafi agogo ya shafi sarka ya shafi dan kunne bai shafi wannan ba iya zobe kadai aka yi magana ya tambaya yace assalamu alaikum malam Allah ya maka rayuwa mai albarka ina son ka taimaka min da kai da masu sauraron tafsiri ku ni cikin addu'a wato na samu wata damuwa ne wanda zan yi karatun injiniyarin ne ɓangaren jirgin sama da fatan Allah ya sa karatuna ya amfani addinin da nake rayuwa a cikinsa wato musulunci da fatan Allah ya bani ilimi mai yawa na gode Allah ya saka da alkhairi sai ce kuma tambaya malam na sauke alkur'ani shin ya tabbata dole ne sai na yi sadaka idan amsan is yes to idan ya kasance ba ni da halin yin sadaka malam menene zan yi babu abin da za ka yi ba inda aka ce dole in kai sauko qur'ani sai ka yi sadaka sauko qur'ani ibada ce mai zaman kanta sadaka ma ibada ce mai zaman kanta idan kana da halin sadaka ba ka da halin sauko qur'ani ka yi sadaka in kana da halin saukar qur'ani ba ka da halin sadaka ka saukar qur'ani domin Allah ya san bayinsa ba duka dama suke samu ba wani zai iya saukar qur'ani shi kan ba ta masa wahala Allah ya hore masa yanzu nan ya yi sauka nawa amma wani kuwa ya karanta daga alamtar kai ba zuwa nasu ba zai iya ba amma kuma kuɗin sadaka ga sunan fal a aljihu bana ce kamar ɗan ƙaruna ba tunda kuɗin ƙaruna babu sadaka a ciki amma dai kuɗi fal yana da su kuma yana da dama sadaka to kaga karkai wa kanka asara wancan yayi yayi saukar qur'ani shi bai da kudin sadaka kai kuma baka yi saukar qur'ani ba amma kana da kudin sadaka Allah ya baka wannan ne dan kai ma kai kwabarin a can in baka da damar wancan ga wancan in baka da wancan damar ga wancan wani kuma duk biyun Allah ya hada masa zai iya saukar qur'ani kuma zai iya sadaka to kaga bai kamata yayi yi wa kansa da kansa hasara sai ya tayi domin aikin alkhairi dama ce za ta zo karanta kuɓuce maka duk yadda ka kai da ka watan wata rana akwai rashin lafiya watan wata rana akwai tsufa wata rana ma kuma akwai mutuwa dungurin gwam in takamar ka kuɗi wata ran akwai talauci in takamar ka mulki wata ran akwai sauka wata ran kana ofis wata ran ba kai ne a ofis ba yi kokari kai amfani da damar da Allah ya baka kan ya kwace ka zo kana da na sani da na sani kuma ba zai yi amfani ba da haka ne ba dole bane mutumin da ya sauka Qur'ani sai ya sadaka har abin da ake cewa a ƙasa Hausa in bai sadaka ba zai haukace wannan ƙarya ne dabara ce kawai ta malaman mu dan su samu abinci yauwa da yawa ne masu kuɗi sun zama marowata sai a kai yaro makaranta ya haddace qur'ani yayi sauka amma ba za a kawo wa malam komai ba tunda kun san da ba irin tsarin yanzu bane makarantun da babu school fees sai kuɗin laraba kuɗin laraba kuma ya an ga dama sadaka ce sai an niyya to wani sai ya sha muke ɗansa ya karatu amma ba zai ba da sadaka ba daman baya biyan kuɗin sadaka tunda ya ɗauka cewa makarantar allo ko makarantar qur'ani ita sadaka ake yi wanda kuma wannan jahilci ne a physics da chemistry da biology aka biya kuɗi a qur'ani ne ba za a biya kuɗi ba wanne ya fi kima wanne ya fi mutunci wanne ake ci duniya da lahira physics ɗinka sai kayi da gaske zai ciwo a lahira dai aka kai ka wata ma'aikata kai rubda ciki da kayan mutane ka cinye musu kuɗi to wallahi fizik ɗinka a duniya ma bai tuba lahira kuma ba abin da zaka gani sai dai ka sha wuta kamar da shi ma qur'ani in baka tsaya ka kiyaye ba duniya ka sha wuya lahira ma ka sha shan wuya amma dai abin da ake nunawa cewa kowanne ilimi ne Qur'ani ma kuma ya fi ɗaukaka to dan me za a ce a biya kuɗi a wancan wannan ba za a biya kuɗi ba annabi ya ce inna haqqa ma akhastum alaihi ajran kitabullah mafi cancantar abin da in kuka yi hidima aka biya ku kuɗi kuka ci halal malal littafin Allah to amma da ba a yin haka ba a ba taimakawa malaman Qur'ani sai a bar su cikin tsumma shi yasa suka fito da dabarun rubutun sha dabarun addu'ar daurin aure addu'ar radin suna hudu ba duk dabarun su samu incomes ne kai ma'aikaci a ofis ɗinka akwai allowance na hutu allowance na tafiya allowance shi ku a tsangayarsa ba allowance ɗin komai kai za ka kawo allowance ɗin kaƙi ka kawo kaga su ma sai su sa wani horo duk ɗan da ya sauke qur'ani ba a yi masa sadaka ba ba a kawo rago ba zai hauka ce to dan tsoron ɗan ka kai hauka ce ga kawo rago Allah ya samu gani mai tambaya ce malam an ce haƙƙin mutum ne ya kare kansa da iyalansa daga wuta ya ce to idan mutum ya fahimci wani abu kuskure da matarsa take yi Ya ce yin salloli duka a asirce misali kenan sai yayi mata gyara amma ta ki amincewa shi kam ya saukar da haƙƙin da yake kansa ko eh haka ne da Allah ya ce ka tsare kanka da iyalanka daga wuta akwai mutumin da an san iyalansa ba za su shiga aljanna ba amma dai duk da haka wajibi ne a kansa ya nuna musu gaskiya idan yayi iyayensa suka ki shi a wajen Allah ya fita annabi nuhu yayi iyayen sa ya fahimtar da ɗansa da matarsa suka ki a ƙarshe za su shiga wuta shi ko zai tafi aljanna annabi lutu yayi iyayen sa ya fahimtar da matarsa ta ki a ƙarshe za ta shiga wuta shi kuma zai tafi aljanna domin sun ya sauke nauyin tansa amma matukar ka kyale iyalanka suka yi ta yin abin da suka ga dama kila ka san ba daidai bane baka hana su ba yi kuma kai ma baka san ba daidai bane kuma baka tashi ka nemi ilimin sanin ba to a lahira ka baka isa baka yi furi su kuma su shiga wuta da kai da su duk Allah zai ci kumo a tura wuta in an ci kuma su su su ci kuma ka domin sun san haƙƙinsu a kanka eh, haƙƙinsu a kanka yake kai kai kuma baka sauke ba to amma idan ka sauke to Allah madaukakin sarki ya sani ba zai kama ka da abin da ba naka ba bayan ka riga ka yi naka sannan yace malam idan ina zaune a estate Abuja ne da kusa da eh, kusan kowa mawadaci ne shin zan iya aikawa da aikawa da ƴan uwana mabukata zakar da kai nawa da na iyali a ƙauye za ka iya za iya amma ka sani cewa dai zakar da kai ba a so a sauko daga idi ba a miƙa ta ba in ka bari aka sauko daga idi ba ka bayar ba lokacin ta ya wuce ba ta yi ba kuma annabi ya ce azumin duk wanda ya azumi yana rataye a sama Allah ba zai karba ba ba za ma a wuce da shi ba a yi masa sikirinin sai ka yi zakafin da kai da haka wajibi ne ga dukkan wanda ya azumi ya san zakafin da kai wajibi ce tana nan tana jiran ka in baka ba da ita ba azumin ka ba zai wuce ba ana iya fara ba da ita tun kafin sallah da kwana biyu Abdullahi dan Umar ya kasance yana fitar da zakafin da kansa kan sallah da kwana biyu tun azumi yana 28 ƙarshen lokacin da in baka bayar ba ta tashi daga aiki shine in aka sako daga sallar idi matakar aka sako daga sallar idi baka bayar ba to ta tashi daga aiki ko ka bayar ba ka da lada kuma azumin ka ba zai wuce ba ya kamata mu kiyaye kuma abin da ake bayarwa shine mafi yawan abincin da mutanen gari suke ci shi ake bayarwa kowane mutum ɗaya a bada sa'i ɗaya sa'i ɗaya shine mudin nabi hudu kowane mutum ɗaya in aka yi maka haihuwa kafin rana ta faɗi ranar ƙarshe ta azumi to har da wannan yaron sai kai masa duk wanda yake karkashin ikon ka kake ciyar da shi abinci kai za ka yi masa matarka da 'ya'yanka da masu aikin gidanka duk kai za ka yi musu in dai a gidanka suke cin abinci an gane ko Allah ya samu dace idan mutum ya rasa a hatsi a larura akan ba da kuɗi amma dai asali abinci ake bayarwa na'am babban kwano ba babban kwano babban kwano wanda ake awo da shi a Kano ba mudu ba in an cika aka shafe ne mudun sa'i daya cikin mudun nabi hudu eh inda an tabbatar babban kwano ne yawa amma mudu mudu biyu kenan karamin kwanan sha yawa mudu biyu na. a ai ba a gidanka muke magana ba garinku wani a gidansa ciwon suga yake shi kullum alkama yake ci ya zai kawo mutane alkama shi mai shuga ne yawwa me mutanen gari suke ci shi ake bayarwa kuma mutanen garin masu lafiya ba marasa lafiya ba dan ka kwaso abincin yan sukari ka zo ka ba mutane su ba sukari ke damun su ba alaikum salam ka iya bashi ka iya bashi ka'idar shine duk mutumin da yake da abincin da zai ci ran sallah fa in ya ƙaru shi ma sai ya fita sai wanda bai da abincin ci na rana ɗaya shi ake ba kafa da kai amma duk wanda yake da abincin da zai ci yau har ya zama ƙasara to shi ma sai ya fita. an fahimta ko kafa da kai ba kamar zakata shekara bace ba ita in dai kana da abincin da zaka ci a wuni ɗaya har ya ƙaru to kai ma kana cikin masu bayarwa ba za ka karɓa ba in ma wani yana ganin ya fi ka ya baka to kai ma sai dai ka miƙa ka ƙara gaba amma ba za ka na'am yawa idan mutum ya kai masallaci kuma ya miƙa wa masallaci su su wakilce shi a wajen neman wanda ya cancanta ba ruwansa sahabbai a zamanin annabi sukan kawo annabi shi ya nemi wanda ya cancanta ya bayar ba dole kai sai ka nema ba kila kai ka samu matalaucin zai maka wahalar ganewa kamar yanzu wanda wanda yake rayuwa a estate a abuja ya ce duk makotansa masu kuɗi ne to kaga yanzu ka hada shi neman wanda zai ba zakafi da kai ka hada shi da aiki amma Allah in unguwarsu akwai masallaci su masallatan sun san mabukata ko suna nema to in ka kawo kawo ke sun wakilce ka sai su je su bayar kai dai ka kawo musu akan lokaci dan kar sai an tafi masallaci ka ce na kawo liman ban same shi ba to kaga kai wa kanka ba ruwan liman daman a kurarren lokaci ka kawo ta takaddun mu suna da yawa a gaban mu ne hakuri da tambayar ɗaiɗai Yace ce malam Allah ya ƙara maka imani Allah ya sa aljanna ce makomar mu amin sai ce malam mutum ne ya taɓa yin shirka da Allah sai ya tuba matsalar shi ne a duk lokacin da ya tuna ko matsalar shi ne a duk lokacin da ya tuna saɓan sai ya rikice kuma ya rika cewa Allah mai yasa na yi shirka da kai alhalin ka san ko da can ma na tsani shirki, amma yau sai gani ni wai a tarihin rayuwata wai ni zan yi shirka da kai ina ma dai kashe ni kai to a duk lokacin da ya tuna sai ya rinka irin wannan magana ya ce to malam dan Allah ka bashi shawara yanda zai mu'amalanci rayuwarsa ta duniya kuma a sa shi cikin addu'a da fatan Allah ya karɓi tubansa Allah ya karɓi tubanka ya karɓi tubanmu baki ɗaya bai kamata ba ka riga faɗa waɗannan kalmomin ba a cewa Allah me yasa ya fi ƙarfin a gaya masa haka al'ada ce ta kiristoci za ka ji idan abu ya faru da arka god why why ita rasa wannan wani irin sakarci ne Allah ya ce cewa why ai ya fi karfin a ce masa why subhanahu wa ta'ala da aka sai dai ka nuka kwantar da kai kana Allah ka yafe ni ka karɓi tuba na Allah ya fi ka sanin za ka yi haka tun a ilimin sa tun kan yi halice ka ya rubuta haka zai faru a rayuwarka yanzu kai abin da za ka yi ka kubuta tuban ka ya zama na gaske ne shi kuma in ya ga na gaske ne zai yafe maka amma batun ka rinka fatan kuma Allah da ma kashe na kai ya fi ka sanin me yafi dacewa da rayuwarka manzo Allah yake kada ɗayan ku ya taba burin mutuwa don wata musiba ta same shi in ta kamar sa mutumin kirki ne in aka bar shi ƙara alheri yake yi ai dan aka bar ka ka rayu in mutumin kirki ne ai alheri kake ƙara wa kanka domin rayuwar ka, ai bauta kake yi kuma wannan bautar dama kake samu na samun karin maki a wajen Allah inda ka ya kashe ka yanzu to fa baka da ladan shan ruwa tunda ba za a sha ruwa da kai bai anjima kaga ladan ya dace da haka annabi ce duk abin da dan adam ya samu kansa a ciki kai ya burin mutuwa ballantana kuma in mutumin banza ne wani girman zunubin sa yake hararowa yake cewa ina ma da mutuwa ne to da ka mutu ka tuba da ka mutu da baka tuba ba a cikin shirka kenan zaka mutu da haka annabi ya hana mutum ya burin mutuwa dan wani musiba ko wata bala'i ta rayuwa ta same shi tambaya sai ce malam menene manyan zunubai guda nawa ne manyan zunubai suna da yawa waɗansu malamai suka ce adadin su ma ya fi saba'in waɗansu su ce ma ya fi ɗari bakwai imamu zahabi shamsuddin ya yi littafi sunansa alkaba'ir wa biyinul mahari alkaba'ir wa biyinul mahari kaba'ir manya-manyan zunubai da kuma bayanin abubuwan da suka haramta ga bawa ya aikata su waɗansu malamai suka ce kawai abin da ake yi shine a bawa mutum formula ta yadda zai gane babban zunubi duk zunubin da Allah ya ce na tsine wa mai yi to wannan babban zunubi ne kamar ƙarya na ji Allah ana tallahi alal kazibi har ƙarya ba a yi mata haddi ba a ce ba in mutum ya yi ƙarya a yi masa bulala kaza a'a in dai ƙarya ce ta takarda kansa a cikin zance ya ƙari gishiri to wannan ba a cewa a yi masa bulala ƙarya ta kazafi ita ake wa mutum bulala amma ƙarya ta cikin labari ta ƙarin gishiri ba a bulala sai dai mai yin ta Allah madaukakin sarki ya ce zai ya tsine masa wannan yana nuna babban laifi ce domin Allah baya tsinewa akan karamin laifi nan zagin zagin iyayen wani kawai ka tuddura wani ashar to kaga anan ka zagi iyayenka annabi kuma ya ce Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa sahabbai suka ce ya mutum zai zagi iyayensa sai ce ai in ka zagi iyayen wani kamar iyayenka ka zaga ko ya rama ko bai rama ba in ya rama ba yi da laifi an kuma bai rama ba duk ashe karshe laifin ya taru ya tunkusa a kanka to haka nan duk laifin da Allah ya ce in an yi ai haddi kamar zina in mutum bai taba aure ba ai masa bulala ɗari in ya taba aure a kashe shi babban zunubi ce kamar shan giya an gane ko kamar kazafi duk laifin da yake da haddi yana cikin kaba'irin zuno abu na uku duk laifin da Allah ya ce idan mutum ya mutu yana yi wuta zai shiga to wannan ma kaba'irin zuno ne domin Allah baya sa bawa wuta a karamin laifi in dai kaga an sa mutum wuta to laifinsa babba ne kaga wannan su ne guda uku in ka rike su za su nuna maka ya ake gane babban zunubi Allah ya ce ya tsine Allah ya ce ai haddi Allah ya ce in an mutu ana yi wuta za a shiga to idan ka tashi zaka irga waɗannan ka ga suna da yawa laifukan da suka shafi waɗannan ka'idojin ko suka cika waɗannan sharuɗa da haka wannan shine kaɗai abin da ake bawa mutum a madadin a ce za a kirga masa kaza da kaza da kaza ya fi sauki ya rike waɗannan formulolin dangane da manyan zunubai ya tambaya ce salamu alaikum a lokacin da muka karanta ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum na ji ka ce sayyidina abubakar ne yayi kuka amma na ga ibnu kasir ya ce sayyidina umar ne dan Allah malam a duba mana ina kyautata ta nima umar na ce maka ba abubakar ba sai dai in kuma baki na ne ya sabata na ce abubakar a madadin umar amma dai umar na karanta a cikin ibnu kasir cewa shi yayi kuka ba wai sayyidina abubakar ba mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani malam tambaya ta ita ce na ji wani malami ya ce dare na riga yini akan haka sai na samu ƙaruwa ɗa ko ɗaya sai na yi suna wato bakwai ɗin yaron washe garin wannan ranar wato kamar an haihu daren talata da misalin ƙarfe sha biyu ko ɗaya ya ce sai na yi suna ranar talata ko hakan ya yi wasala to a musulunci dare shi yake riga wuni dare shi yake riga wuni kuma idan aka yi mutum haihuwa ba da wuni yake irga ba da dare yake irga kuma daren musulunci baya wucewa sai alfijir ya to, ba kamar daren bature ba bane daren bature in aka kai sha biyu shi shikenan dare ya wuce an shiga gobe ko to a musulunci ka'ida shine idan yau aka yi maka haihuwa daga yanzu har zuwa asuba sai aka yi maka haihuwa to washe garin gobe kwana ɗaya kenan idan wani dare ya sake juyawa kwana biyu kenan wani dare ya sake juyawa kwana uku kenan daren za ka irga ba wunin ba to amma mu matsalar mu mukan irga wuni ne ba daren ba sai mu ce idan aka yi mana haihuwa a yau muna ranar laraba to sai ranar laraba in ta yau sai mu suna to kaga in ka irga za ka ga cewa adadin ya wuce domin in dai wuni ya zama guda bakwai a idan dare ya zama guda bakwai wuni yakan zama takwas ne yanzu kai a takwas ga haihuwar da aka yi maka kai suna ba a bakwai ba wuni a sati a musulunci wuni takwas ne kwana bakwai wuni takwas kwana bakwai da Allah zai halakar da samudawa ya halakar da su ne sati ɗaya cin aka ta aka rinka musu ruwan iska ta guguwa sati ɗaya cir to da Allah ya tashi faɗar satin sai bayanin sa dalla dalla sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyami wannan shi yake ba da sati dare bakwai wuni takwas to mu sai mu kirga wunin sai zama kaga a rana ta takwas muke yin suna ba a rana ta bakwai ba tunda wuni muka irga ba kwana ba manzo Allah kuma kwana yake a irga faduwar eh, rana ketowa alfijir faduwar rana ketowa alfijir wannan shine abin da zan iya ce ma game da wannan da haka idan aka yi mutum haihuwa a yau ba zai ce ba sai rana ita yau sai zai yi suna ne a rana ita yau jiya domin idan za ka irga dare daga yau zuwa rana ita yau zai kama dare takwas wanda kuma shi aka ce a irga amma bakwai da haka in aka yi maka haihuwa ranar litinin to ranar lahadi mai zuwa ne bakwai a ita za ka yi suna ba za ka jira sai litinin ta kewa ba in litinin ta kewa ya zama kwana takwas kenan Allah ya sa ban gane ya tambaya ce assalamu alaikum malam muna neman karin bayani aya ta bakwai surar bakara katama Allah ala Allah ya rufe zukatansu wa ala sam'ihim ya rufe jinsu wa ala absarihim gishawatun kuma daman a fuskar su akwai murfi su suwa munafukai da munafukai yake domin suratul baqara da ta fara magana ta fara da muminai ta biyo da kafirai sannan ta ci gaba da bayani akan munafukai ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كذا منافقين كنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما من التجارة وما كانوا مهتدين آه، أ kenan كافرين ne ashe ba munafikai ba kafirai الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كاجموا بنيكينا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم لكافريك عن ذلك Allah ya rufe zukatansu ya rufe kunnuwansu ya rufe daman kuma idan su arfe yake Abin da ake nufi alkhairi baya shiga in za su ga kowace gaskiya ba za su karɓe ta ba saboda kamar ma idan su arfa yake kamar ma ba su gani bane ba dan idan su baya gani gani mai amfani zuciyarsu ba ta tunani tunani mai amfani kunnen su baya ji ji mai amfani lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun an gane ko innal ladina kafaru kafurai ake nufi kenan ma'ana dai kafurai ba su amfanuwa da duk abin da Allah madaukakin sarki ya kawo ko ya saukar na ayoyi ta hanyar wahayi tambayarsa ta biyu ce malam ana bin ana bin mamu in yana cika sallah mun yi bayani akan wannan ko sharadi idan ya zama sallar da kuke yi iri ɗaya ce to babu laifi ka bi shi in yana cika sallah takarda ta karshe wacce akan ta zamu tsaya mai ita yace malam dole ne mutum da ke bin bayan liman ya faɗi sami Allahu liman hamidahu bayan dagowa daga ruku'i malamai sun yi magana guda biyu wannan suka ce dole ne a faɗa wasu suka ce ko ba a faɗa ba babu laifi waɗanda suka ce dole a faɗa sun kafa hujja da hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tattalifu alayhi an sa liman ne dan ku koyi da shi kada ku saba masa suka ce to in ka yace sami Allahu liman hamidahu kai baka faɗa ba kaga ka saba masa wannan hadisin yana cikin sahih muslim hadisin Abu Hurairah kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin Imam shafi kamar yadda Shaykhul Albani ya kawo cikin sifatu salatin nabi da haka idan liman ya tashi dagowa daga ruku zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu to kai ma mamu irin yadda liman ya faɗa haka zaka faɗa ka fara cewa sami Allahu liman hamidahu kuma ka ce rabbana lakal hamdu kaga baka saba liman ba to amma waɗansu malaman sai suka ce a'a a nan ana iya saba wa liman tunda shi dai hadisin da kuka kafa hujja da shi din a farko karshen sa sai yace fa idza kabbara fa kabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir in liman yayi kabbara ku kabbara kau ku kabbara sai yayi wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka in yi ruku'u ku yi ruku'u kau ku yi ruku'u sai yayi wa idza rafa'a farfa'u wala tarfa'u hatta yarfa' in ya dago ku dago kar ku dago sai ya dago wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal saka ce in ce sami Allahu liman hamidahu to ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamd da aka da hadisi ɗaya ne amma wasu sun kafa hujja da farkon sa wasu sun kafa hujja da me karshen sa abin da yafi maka kubuta ka ce sami Allahu liman hamidahu ka kara da rabbana wa lakal hamd kada sami Allahu liman hamidahu zai cutar da kai zai jinkirta wata takarda ba za a yi maka sainin ba kan gaje نعم عليكم السلام نعم نعم dare muka ce fa shi yake riga wuni ya lissafin naka ya kasance yi mana miji a ai daga rana ta faɗa a juma'ar dare ɗaya kenan in asabar ta juyo kuma kwana na biyu kenan ta cire rana ɗaya misali yau muna ranar laraba sai aka yi min haihuwa yau to daren da zan shiga na laraban nan waye gari alhamis ɗaya kenan alhamis in sake shiga in fito juma'a biyu juma'a in shiga in fito asabar uku asabar in shiga in fito lahadi hudu lahadi in shiga in fito litinin biyar litinin in shiga in fito talata shida talata in shiga in fito laraba nawa bakwai hmm. kwana bakwai muke irgawa ban da ba rana ba ka fahimta ala hal dai lissafin nawa yayi daidai bai daidai ba abin da ake lissafa da shi shine kwana shi ko kwana sai an shiga dare an fito ake daya ba ruwanmu da rana ta faɗi ta faɗi ba in an shiga dare an fito daga faɗuwar rana hudowa alfijir ɗaya kenan faɗuwar rana hudowa alfijir biyu kenan to haka annabi ya ce a irga bakwai in aka irka bakwai to shine ake sawa yaro suna a yanka masa rago da sauransu wannan shi ne Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi